ga abin ganin mun kawo a tarifi na kiyasi da kuma dan abin da an karbuta ciki don haka ga Allah duk wanda duk wanda adda duk wanda adda eh an aika an aika waje ko eh don haka don Allah duk wanda adda tsohuwa tsohon bugo shi to da abitai duk mai tsohon bugo shi to da abitai ba su da bambanci da wace ne ga duk guda ne ba su da bambanci ba su da bambanci da wa ga dawance tsohon bugu duk guda ne ba su da bambanci sun kare <laughs> eh dama dama rana to an yi bayani an ce da Allah duk wanda adda ita shi to da ita eh da tauƙifi akwai bambanci tsakanin izaya tauƙifi abinda aka tauƙifi hana ka amfani da abin da kake rike da shi wanda wani ya ce na shi na shi kuma izari baka mi a uzurinka eh, ya kawo shi da nuna akan akan cewa shi adda abu kai ko mi a uzurinka mi a uzurin za ka wa wanda zai kawo shi da tanta shi hmm, to shi aka ce mai izari wa qabla ya yazbutul izaru ko bi shahidi atlin wa zalmu hutaru mu ci gaba ko to da can inda muka hito an dan fara bayani akan kiyasi ko kuma mun yoshi can baya amma sai kasance a karatun mu na satin da ya gabata a ga akwai bukata saboda akwai wanda ba a fara karatun a wannan fannin da su ba shi usulul fiqhi kusan mun dan tabo shi can inda an ka hito wannan kamar ta karari na dan mun yi waraka to wannan nazmul waraka ce na aka ce kuma ya kamata shi ma a bi shi makon a sake wannan karatu da ke ba saba da shi ba sai an ka tafi tunda akwai nazmi nashi a abiyan tashi sai an ka biyan ta da nan warka ce to cikin na kuma hukuma shigowa cikin kiyasi dama da shi kiyasi cikin usulul fiqhi sai shi a fanni shi a kusan ilmi wanda adda nauyi da wuya in yi kasance ba a bi hanyar da za a gane shi ba to amma in Allah ya so mun bi hanyoyin da insha Allah mutane zai gane abin da aka nufi da kiyasi kamar da ya aka a ajalin tashai guda hudu na na farko alkitab na biyu a sunna na uku al'ijima'u na hudu al kiyasi to qiyasi shine wannan da muke ciki yanzu da yake da muka fara sashin da gabata ko sashin gabata ba mu bayani ba akan ta'arifi ne kuma kun ba mu bayani ba akan arkanu kiyasi ganin kila an saba su ta inda an fito to bisa haka dai kuma fata fata na a sake mu da wa'anda ba su jiya ba su jiya ko kuma wa'anda ba su halarci wannan karatun ba ya kasance kuma sun samu ainihin wannan tarifin wanda an kaucin baya bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammadin wa sallim tarifin qiyas tarifi da abin da ake cewa qiyas wa huwa abin da ake cewa qiyas din da take buga kadiru shay'in ala misali ahara kadiru shay'in kaddata wani abu ala misali shay'in akan misalin wani abu ahara daban wa tafiya ta hoje shi da zai tafi wali zalika don haka summi al-mikyasu don haka an ambaci al-mikyasu wani zalika ba wa zalika ba wani zalika saboda wannan na summi al-mikyasu an ka ambaci abin awo aka ce mishi mikyasu abin kiyasi saboda in ka diba awo kiyasi na mikyasu abin ba wannan ma tu qaddaru fi sunalu sannan kuma abin nan da aka aka tafi da gaskiya ta yanka ana kiran shi ma mikyasu wa yuqalu ana cewa fulanu la yuqasu bi fulanin wane la yuqasu bi fulanin ai la sabi ba shi da dai da shi a dai kenan kaga abin da kake miki ya tuwa dai da wani abu da wani abu wasu ababa na wanda kasance ana ganin ba gudana ba sai dai ta san su guda sai ki kira kiyasi wakila aka ce wa tanfu madar matarina na kibba shay'a kai kiyasin abu sai ka ce kai sun wa kiyasin yanzu a tabbata ko idan ka kula da shi a sihina ko kuma uqisuhu uqisuhu uqisuhu ina kiyasta shi uqisuhu daga aqasana aqasa yuqisu uqisuhu ina kiyasta shi qais wa qiyasan uqisuhu qais wa qiyasan a bar shi haka nan a can wajen alif dai wajen qais ai akwai alif wajen qiyasan shi ma akwai alif Hmm? to to na ku daidai yake <coughs> wa hu akwai daga cikin ne qiyasu ra'ayi wa daga cikin ra'ayi wato mai mai daidaitaccen ra'ayi wasu mai an ka ambaci umrul ƙa'isi an ka ce mishi umrul qaisi da itibarul umuri saboda shi na kula da al'amura da ra'ayi da ra'ayi ne don haka ka ce mishi umrul ƙa'isi. saboda fasaha gare kwarai sai shi kama kwatanta wasu abubuwa da wasu abubuwa don haka in ya shigo cikin bayani akan misalin farauta sai shi shiga wani abu da wani abu shi shiga wani abu da wani abu shin don haka aka ce mishi umrul qaisi to wannan shi aka ce maki yasi lugatan wata istilah ga kaida ko wa huwa abin da ake ce maki yasi rajul far'i ga kaida ta masu usuli fiqh an ka ce qiyasi ne aka yi da qiyasi yace far'i mai da far'i ila asali zuwa ga asali ne fil hukumi ga hukumci bi illatin saboda illa ta jama'u ma ta hada su raddul far'i illa al-asl fil hukmi bi illatin tajma'uhuma wa hadha wannan ma masha alaihi al-musannif shi abinda malam yace akai ne rahimahullahu ta'ala shi yace akan wannan wannan ta'rifi ya zaba raddul far'i illa al-asl fil hukmi bi illatin wakila wasu maluma suka ce abinda ake ce miqyasi fi lahi huwa shi hamlu ma'lumin ala ma'lumin fi hukmin lahuma hamlu ma'lumin aza abin da an ka sani alama alumin akan wani abu wanda sananne. ma'alumun alama alumin kamar yanzu mu ce addarbu ma'alumun na at-ta'fifu ma'alumun na sai mun ka dauki darbu mun ka aza akan ta'afifi ko sai mu ce hamlu ma'alumin aza ma'alumin alama alumin akan wani ma'alumin fi isbati hukumin domin tabbatar da hukunci da huma gare su a tabbata musu hukunci guda au nabihi ko kuma ta akwai hukuncin na huma da gare su bi amrin saboda wani al'amari jami'u wanda ya hada bainahu ma tsakanin su min hukumin abinda ya hada su shine hukunci kamar irin can ta'fifi aw wasfi ko kuma tansifa kamar iskari kazalika tamka haka na qala alqadi abu hmm? aw sifatin haka nan ne min hukumin shine hukunci aw sifatin ko sifa kazalika tamka haka na qala alqadi abubakar albaqilani haka alƙadi abubakar abakirani shi watan shi kuma yace wannan shi aka ce ma qiyasi shi a ta'rifin da ya mai rahimahullahu ta'ala wa qala fil mahsuli Bahruddin Razi ta cikin fasulu wa hasara hu jumhurul muhaqqiqina wannan ta'rifi na wannan na abubakar albakirani shine dukkanin muhaqqiquna suka zaba jumhurin su wakilin su maluma sun kace abinda ake ce ma qiyasi istilahan idraju mahsusin fi umumin idraju mahsusin watan hidda abin da ake bifi umumin cikin abin da gani kaga ko haka na yanzu Allah misali ta'fifi duk inda ta'fifi yake shine aka mihi wala taqullahu ma uffin kaga umuman cikin to kaga an kadiba mishta bugu ya ta in cina suka ce a idhaluku idraju mahsusin shigar da mahsusi fi umumin cikin umumi ya shigo cikin umumi shi ma wala taqullahu ma uffin kada ku ce musu tir to kaga larbu ya hita sai shi ma sai an ka shiga sai cikin umumin na iza'i ya shigo cikin umumi na iza'i wakila wasu maluma suka ce abinda aka ce ma qiyasi istilahan ilhaqul maskuti anhu bil man'uti bihi ilhaqul fatta al maskuti anhu abinda an kai shi daga gare shi bil man'uti bihi a hada shi da abinda ka ce mandukun bihi na at-tafifu at-tafifu mandukun ad-darbu maskutun maskutun anhu sai an kalli maskuti da manduki to haka wasu ka ce ilhaqul maskut anhu bil manduki bihi wakila wasu maluma suka ce abinda aka ce mace ma qiyasi istilahan istinbadul hafi min al-dali istinbadu binciko al-hafi abinda an rusunin dalili daga abinda an bayyane shi abin da bayanan nan ga wala ta kullahu ma ufi bayanan ne na shi to abin da hafi riskar da bugu da shi to shi ne suka ce da hafi binciko abin da an ruhe min aljaliya daga abin da an bayyane a ba su hukunci guda wakilin su maluma suka ce raddul fari'a alal asli hamlul fari'i watan ɗaukar fari'i alal asli akan asli da ba'a da awsafil asli amma ga sashe na sifofi na asalin nan cikin fa'adi na awsatul asli ana iya samun su ga far'i to su fa'in ga sai a ga shiga ni sai a ga shiga asali amma wannan na kuma ga kasu shi bai kaga yanzu alal misali idan an ka ce a azabawa akan da ga wasu sashi na sifofi wajen takalifi mukallafi na sannan insanu na shi ma kaga sai a aza shi raddul far'i alal asali ba da ausatul asali in kuma an ka ce a mashe shi gehen kuma dabba kuma haka na raddul fa'i alal asali bi ba'da ausatul asali duk zai ko wakil Usman Luma sun kace aljam'u bainan naziraini abinda aka ce mu qiyasi aljam'u bainan naziraini tara ma tsakanin watan tamkabu wa ijra'i hukumi ahadihima alal ahari wa ijra'i da gudanar da hukumin hukuncin ahadihi ma gudan su Allah ahadi akan guda shi suka ce mai ilhaqun naziri bin naziri wakilu su maluma suka ce bazalul juhudi ko watan bazalul juhudi fi talabil haqqi wasu suka ce ka abin da dai aka ce mai kiyasi zuba iya kokarin ka wajen neman gaskiya zuba iya kokarin mujtahidi mujtahidi shi zuba iya kokari ne wajen binciken gaskiya shi aka ce mai kiyasi wakilu su maluma suka ce abin da ake ce mai kiyasi hamlu shay'i ala ghairihi hamlu shay'i azama wani abu ala ghairihi akan wani ne wa ajra hukmihi alaihi da gudanar da hukunci ne akai ne ya kama da wancan da muka gama wanda ka dima wannan wakilu su malumma sun kace hamlu shay'i ala shay'i aza abu akan wani abu fi fa daga sashen a hakamihi hukumce hukumce ne bidarbin min da shabahi bidarbin da wani nau'i min shabahi na kama a samu sun yi kama wani gehe to sai a ɗauki wannan aza akan wannan shi aka ce makiyasi mawdu'ul qiyasi abinda qiyasi ke karantarwa mi wato mi qiyasi ke karantarwa to shi na ce qala rawayani malam malam rawayani yace mawdu'uhu abinda wannan hunne ke karantarwa talabul ahkami neman hukumce hukumce lil furu'i ga faruka ga almaskuti anha wanda an kai shi ba an bace hukuncin su ba a nemi hukuncin su min al-usuli daga asullai, su asullan nan al an wanda kasance an nassanta da su watan talabul ahkami lil furu'i ba al furu'i ba talabul ahkami nemo hukumce hukumce hukumce hukumcin nan wa za a ba su za a bashe su lil furu'i ga far'uka su far'ukan nan maskuti anha an yi shuba ambaci hukuncin su ba ga yanzu Allah misali tahiya neman bincike akan bugu nemo na nemo hukuncin bugu a aza shi akan afifi kaga ɗan ba wannan ɗalabar a hakami na ko shine neman hukumce hukumce lil furu'i ga ne shine addarbu ko almaskuti anhu almaskuti anha su far'ukan nan an yi shuba a ce komai gare su maskuti na ba man duke bane min al-usuli a neman musu hukunci min al-usuli daga asullai asullan nan al-mansusati wanda an kana santa kamar ta afifi kenan kaga asali na mansusi ko kaga yanzu alhamru asalun naman susun ko kaga alhurru ko kuma al'insanu asalun naman susun alhurru asalun naman susun to duk haka ce alman susu ko alman susa waɗanda kasance suna da nasussuka bil idali a koma a binciki illoli almustan bidati waɗanda za a binciko wa min ma'ani ha daga ma'anoninsa liyalta hika kullu far'in bi asalihi ya domin kullu far'in dukkanin abin da a far'i yaltahiq ashirku bi aslihi da asali ne hujjatul qiyasi menene hujja akan wajen qiyasi ko kuma ta a hujja akan qiyasi to shi na malam yace e eh, ilan ko to alhamdulillah alhamdulillah wa salam ala rasulillah sallallahu